sur VOA Afrique. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum mu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da saura abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na safiyar yau Litinin 13 ga watan Janairun shekara ta 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanun labarai. To Murtala akwai alamar ana gabda cimma tsagaita wuta a yakin Isra'ila da mayakan Hamas da ke Gaza. ministocin harkokin waje na kasashe mambobin kungiyar tarayyar turai eu za su gana don tattaunawa kan batun wato dake takunkumi kan syria. sannan shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce ukraine za ta saki sojojin koriya ta arewa muddin shugaba kim jong ya taimaka aka saki 'yan koriya da ke tsare a rasha To a cikin shirin bayan labaran duniya za ku ji cewa gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya CNG ta shiga lalubo hanyoyin samun kuɗin shiga ga yankin na arewa domin tunkarar sabon ƙudurin dokar haraji ta gwamnatin tarayya. duk wani hatsi da za a fita da shi daga arewacin najeriya a tabbatar da cewa an ashi kudin harajin shi babu wani yanki wanda yake kontributin 100 bisa 100 wacce da kasan nan gaba irin arewacin najeriya al'ummar jihar kaduna da ke arewacin najeriya kuma musamman a yankin birnin gwari suna bayyana farin ciki kan bude hanyoyi da kasuwanni a yankin biyu bayan sulhun da aka yi tsakanin gwamnatin jihar da 'yan bindiga. Da filani mu da hausa mu waɗanda mun karu gangani mu ga fuskokin yau ga muna haɗuwa cikin farin ciki an zanna an yi sulhu da hausawa da filani da waye da hukuma da mutanen daji. To kamar kowace ranar litinin yau ma za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya. To amma kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin somawa da labaran duniya tukunna. To assalamu alaikum masu saurare ga labarai. Zuwa jiya Lahadi alamomi na nuna cewa cikin 'yan kwanaki masu zuwa ana iya cimma tsagaita wuta a yakin Isra'ila da mayakan Hamas da ke Gaza ciki har da sakin sauran mutanen da mayakan ke rike da su bayan shafe lokaci mai tsawo ana rashin nasarar yi. wata babbar tawagar jami'an tsaron isra'ila ta isa qatar don tattaunawa da jami'an masar da amurka da kuma qatar din a cewar mai magana da yawun firaministan isra'ila benjamin netanyahu suna wani sabon kokari na cimma yarjejeniya kafin shugaban amurka joe biden ya bar mulki a ranar 20 ga watan janairu a kuma kaddamar da gwamnatin zababben shugaban kasa donald trump mai baiwa gwamnatin biden shawara na ƙasa jack sullivan ya gaya ma shirin state of the union na cnn cewa bangarorin biyu na gab da daidaitawa kan yarjejeniyar dakatar da yakin da aka kwashe watanni sama da goma sha biyar ana yi a gaza da kuma sakin sauran mutane 88 da ke tsare a can. yayin da aka yi imanin cewa silisi biyu na waɗannan mutanen na raye ministan harkokin waje na ƙasashe mambobin ƙungiyar tarayyar turai eu za su gana a ƙarshen watan janairu don tattaunawa kan batun ɗage takunkumi kan siriya a cewar babban jami'in aiwatar da manufofin kungiyar ta eu jiya lahadi a riyadh a gabanin taron jami'an diplomasiya na gabar ta tsakiya da yammacin duniya da kuma sabon ministan harkokin wajen siriya shugaban bangaren aiwatarwa da na manufofin harkokin waje na eu kaja kalas ya ce ministocin harkokin waje za su gana a brussels ranar 27 ga watan nan na janairu don tattaunawa kan yadda kungiyar mai mambobin kasashe 27 za ta ɗage takunkuma ma siriya bayan shafe shekaru goma sha uku ana gwabza yakin basasa an hamɓarar da shugaban siriya bashar al-assad a wani gaggautaccen farmaki da 'yan tawaye suka kai bisa jagorancin kungiyar hayat tahir al-sham mai ra'ayin islama wata ɗaya da ya gabata tuni dai kungiyar ta kafa gwamnatin wucin gadi mai mazauni a damashku hotunan ɗirka-ɗirkan gidajen shahararrun 'yan fim da dangoginsu da kuma sanannun wuraren shirya fina-finai da suka ƙone kurmus na iya sawa a ɗauka cewa wutar dajin da ta yi kace-kace da los angeles manyan 'yan fim ne ta fi shafa to amma idan aka zagaye unguwannin da suka ƙone kurmus a wuraren alternate za a ga cewa wutar ta kuma kone wani katafaren yanki na ɗumbin baƙaƙen fata waɗanda suka guje ma wuraren da aka nuna wariya wajen siyar da gidaje akwai kuma wani sashi mai kunshe da jinsuna iri-iri inda gidajen wurin mallakin mutanen da ke ciki ne yanzu wasu na fargabar cewa wannan wuta wadda ita ce mafi muni a tarihin california ta canza wannan yanayin wasu da dama ba za su iya farfadowa ko sake gina gidajensu ba kuma za a sake tura jinsuna marasa karfi can lungu. tunan ba da jimawa ba Ibrahim zai sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu to amma kafin nan bari mu leƙa bangaren rahotanni. a yayin da ake ci gaba da cece ce kan sabon kudirin dokar haraji da shugaban najeriya ya aiki wa majalisar dokoki wadda yankin arewacin kasar ke kokawa kan cewa ya fi taimakawa 'yan kudu gamayyar kungiyoyin arewa ta cng ta ce wajibi ne yankin na arewa ya yi amfani da ɗimbin hanyoyin tara haraji da yake da su da za su cike masa gidin sabon tsarin na harajin idan har ya sami nasara wannan ya biyo ne bayan wani taron tattaunawa da kwararru kan tattalin arziki da kungiyar ta gudanar a abuja domin neman mafita wakilin mu nasiru adamu el hikaya na ɗauke da ƙarin bayani cng wacce ta sake nana ta bukatar dakatar da kudirin don yi masa garan bawul da zai dace da muradun kowane yanki ta ce haƙƙi yara ta akan 'yan majalisa daga arewa su tabbatar ba a yi wa yankin tsakiyar da ba ruwa ba shugaban gamayar jamilu aliyu caranci ya ce ta hanyoyin albarkatun noma da kiwo arewa ka iya samun ɗimbin kuɗin shiga 'yan majalisar mu da gwamnoninmu su tashi su yi doka duk wani hatsi da za a fita da shi daga arewacin najeriya a tabbatar da cewa an anshi kuɗin harajin shi babu wani yanki wanda yake kontributin ɗari bisa ɗari da ƙasar nan gaba irin arewacin Najeriya nan ake noman masara nan ake noman gero nan ake noman dawa ko muna kira ga al'umma su sani cewa dole 'yan majalisar nan su sake zage damce su tabbatar cewa duk wata dabba da za a fita da ita an amshi mata haraji ina kungiyoyi suke wanda ke kare haƙƙin dabbobi kamata a ce ba a fita da dabbobi a arewacin Najeriya sai dai a fita da nama wannan shi ma zai yi boston haraji na arewacin Najeriya wannan matsaya ta zo daidai da hangin tsohon sakataren gwamnatin tarayya Mr. Babacir David Lawal wanda ya yi misali da arzikin kamfanin noma da kiwo na jihar Adamawa. Duk shanun da aka sayarwa akan sayarwa din nan ba su kasa dubu biyar ba mubi kawai ranar kasuwan Lahadi Song the same thing. Mayo Balwa, Yola, Gire, Konkol, the same thing. Ana zo da tireloli tireloli tuna kwasan shanu su tafi da shi kudu. kamun ka fita adamawa an tare ka an irga shanu aka ce kowane shanu ka biya haraji dubu biyar na yi lissafi a shekara ba za mu kasa biliyon kusan ɗari ba ana zuwa a san shanu a mubi dubu ɗari uku zuwa dubu ɗari hudu to ka kara dubu biyar akan mene ya yi wani abu ne Ko ma dubu goma goma kana caji akan kowane shanu adama za ta fi biliyon ɗari a shekara so su tafi da naman su je su yanka su yi corn beef su yi sausage su sai da shi a supermarket in ka je sai a supermarket ko ta ina a najeriya sai a ce ka biya vata kai Jamilu Caranci ya yi hannunka mai sanda ga 'yan majalisar. Al'umma su tashi su rike 'yan majalisar su gam. Wannan bil ɗin idan ya tsallake aka tabbatar da shi ya zama kuduri to ku sani babu wanda ya cuce mu sai 'yan majalisar mu. Idan kuma aka maido shi aka janye shi to ku sani babu wanda ya taimake mu sai 'yan majalisar mu. Gwamnoni suna da gudunmuwar da za su amma duk wanda zai ba da gudunmuwa ba ta kai gudunmuwar da 'yan majalisa za su bada ba. Gwamnatin tarayya ta ce duk mai shawara ko korafi na iya bayyanawa kotun karar majalisa don yi wa kudirin gyaran fuska. Abdulaziz Abdulaziz mai taimaka shugaba Tinubu ne ka kan labaru. Idan hankali ya ɓaci bai kamata hankali ya gushe ba. Ya zama na cewa a ba da dama ɗin gwamnati ba ta da abin da take ƙoƙarin ɓoyewa a wannan maganar. Duk wanda yake da wani observation yake da wani togaciya ko yake da wata tambaya ko yake da wani kalubale ya kawo ya yi har Allah ya sa a warware zare da abawa kuma in Allah ya da wannan doka za ta wuce. Bayan karatu na biyun nan majalisa za ta buɗe zauren sauraron ba'asi inda daga nan za a je matakin ƙarshe na amincewa da kudirin su cafke shi ko mayar da shi fadar shugaban ƙasa don yi masa gyara nasura da mayar hikaya murar amurka daga abuja najeriya a gaida el hikaya to sashen hausa ne na muryar amurka kuke tare da shi daga nan washington dc yanzu kuma ga ibrahim ya dawo da karashin labaran duniya To mutala kasar Faransa ta fara shiga shekarar 2025 da ƙara rage sojojinta daga ƙasashen da ta musu mulkin mallaka da kuma tasowar wata rigima wadda ta biyo bayan wasu kalamai masu janyo takaddama da shugaba Emmanuel Macron na Faransa yi. Bayan Mali da Nijar da kuma Burkina Faso da Senegal yanzu kuma kasar Coast ta buƙaci Faransa ta janye sojojinta daga kasar ta. Dalilai dai sun bambanta kama daga kin jinin Faransa da ke ruwa zuwa buƙatar ƙara cin gashin kai da kuma buƙatar ƙara danƙon zumunci da sauran ƙasashen duniya. To amma tasiri iri ɗaya ne. Thierry Vicolon wani manazarci a sashen nazarin harkokin Afirka a cibiyar nazarin harkokin ƙasa da ƙasa na faransa ya ce There is a, a uh, uh, ya ce a bayyane ke cewa manufofin Faransa na dusashewa a Afirka. La shakka janyewar sojojin Faransa wanda kuma uh, ke nufin ƙarshen kasancewar sojojin Faransa a Afirka al'amari ne da ke tabbatar da wannan dusashewar. a ƙarshe jiya lahadi shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce a shirye ukraine take ta mika sojojin koriya ta arewa ga shugabansu kim jong-un muddin dai zai iya sawa a saki 'yan ukraine da ke tsara a rasha baya ga rukuni na farko na sojojin koriya ta arewa da aka kama ba shakka akwai wasu kuma sannu a hankali sojojinmu za su sake kamo wasu a cewar zelensky a kafar x to ibrahim kalmasi garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc al'ummomi a yankin birnin gwari da ke jihar kaduna a arewacin najeriya na bayyana farin ciki kan yadda aka sami buɗe manyan hanyoyi da kasuwanni a yankin albarkacin wani shirin sulhu da gwamnatin jihar ta kaduna ta jagoranta da 'yan bindiga kafin wannan sulhun dai yankin na birnin gwari ya kasance a rufe sama da shekaru goma sakamakon ayyukan 'yan bindiga wakilin mu a kaduna isa lawal ikara ya ziyarci babbar kasuwar dabbobi ta birnin gwari daya daga cikin manyan kasuwannin da suka dade a rufe amma kuma aka sake buɗe ta sakamakon sulhun inda ya jiyo ra'ayoyin mutanen yankin sunana muhammadu bello ai muna cike da farin ciki wanda ma ba mu taba jijji ga rayuwa mu tashi mu da filani mu da hausa mu waɗanda mun karu gangani mu ga fuskokin yau ga muna haɗuwa cikin farin ciki an zanna an yi sulhu da hausawa da filani da waye da hukuma da mutanen daji an zanna an ce do allah a zamna lahiya kuma kowa ya yarda ya ɗauki amana ba ku fargabar kamar wasu suna cewa da an sha yin sulhu a samu ala yanzu kuna ganin ku kaɗan ni ga wannan karo ban samu wannan fargaba ga rayuwata eh, abdullahi roƙi nake daga gunduman bugai da hayan garin mu ba dama ka bi ta karfe bakwai na swahe ko kuma karye shida na yamma amma mun za ka bi ta daga shida na asuba har karye gari ya waye baka da matsala baka da komi na yi ta cin karo da wasu tubabbin 'yan bindigan da suka karɓi wannan sulhu lokacin da suka zo cin kasuwa. sunana umar yahaya ka kafin sulhu malam bam aikoton shinci ma ba daɗi yana iya sa musulmi hawaye ba daɗi don saboda rabona da in taka kasan gadan ne shi biya ta take amma sai da na shekara goma sha uku ban taka garin gaba sai kwanan ga kun ji fargabar da wasu ke cewa in ba a aje makami ba akwai tsoro yaushe za a miƙa makamai kowa na gari a aje a daina ana na cikin kokari insha Allah in dai aka tafi a haka kullum bi izinillahi makamai duka sai sun koma goma hannun da suka fito. To sunana Muhammadu Lawali, Lawali ba fashi. Marabi na da in shigo ga kasa. yanzu na kai shekara bakwai ina cikin daji zanne to kuma kaga yanzu Allah ya kawo mu ya kawo zaman lafiya to kaga mu gode ma Allah. Alhaji Ibrahim Yahaya. Eh na yi shekara kusan goma ban shigo kasuwan nan ba amma bi Allah ga mu dai cikin kasuwa lafiya lau duka kowa yana nan yana ta walwalan shi. Buɗe babbar kasuwar shanu ta birnin Gwari dai na cikin manyan sharuɗan sulhun da aka yi da 'yan bindiga. kuma wasu daga cikin shugabannin kasuwan sun ce an cika wannan sharaɗi. sunana hambali muhammed sarkin zangon binnan gwari gwamnati ta shiga ta fita wajen ganin an dawo da zaman lafiyan da ke tafiya a karamar hukumar binnan gwari kuma akalla a da mota ba ta wuce ashirin take tashi ba amma yanzu ana samun mota sama da hamsin ko ɗari ma to gaskiya yanzu bamu wata fargaba sunana malam balaraba ibrahim sarkin fahim binnin gwari da kewayenta muna yi ma allah godiya saboda mun shiga wani kanni wanda ke mu kanmu ruwa ruwan ya kai ga wuya ba mai da kanmu amma Allah ya taimaka gwamnati ta shiga cikin al'amarin ta zo ta bude mana kasuwan nan jinin kowa yanzu ya sauka normal sai dai kuma ɗaya daga cikin manyan tubabbin yan bindigan yankin birnin gwarin da kuma shugaban kungiyar fulani ta ta Allah a yankin sun ce akwai wata matsala da wannan sulhu ya fara cin karo da ita. An so a daɗe muna hanya idan masaya suka zo suka sai shanu sai a hana a ce ba za a fitar da su ba. An sa kai ne suka datse hanya. Sunana baban gida kuma ni ne ciyaman na mai Allah wannan wurin. To gaskiya mun dan samu kalubale kaɗan na a ce mutane baƙi falake sun zo sun sai kaya wasu tsirarru sun tare hanya. Amma kun ce an tare hanya fa mutum zai tanin Fulani ko. A'a 'yan sa kai na tare hanya amma 'yan sa kan na neja ne gaskiya in dai ba a batta da hanyar nan tangarda ma ta gama samuwa tuni dai shugaban karamar hukumar birnin gwari honorable salisu isa ya ba da tabbacin shawo kan dukkanin matsalolin da ke barazanar mai da hannun agogo baya game da wannan sulhu to alhamdulillah karamar kuma birnin gwari muna godiya ga allah kwarai da gaske duk da muna samun yan kalubale can da can amma dai zamu ce kashi saba'in tamanin cikin 100 mun samu ci gaba kwarai kun biyo hanya kun ga sauki so garin mu insha Allah za ku iske sauki a cikin shi in Allah ya so zuwa yanzu babu wani kalubale daga ranar da aka ce an yi sulhu akwai yan matsaloli wanda ba a rasa ba kuma muna kokari muna manajin nasu mun yi kokari mun yi wani kwamiti da ya kunshi fulani da manoma da masarauta da malamai da bangaren gwamnati muna bijiro da abubuwan da suka taso na matsaloli kuma muna kokarin insha Allahu maganin su a baya dai yunkurin sulhu da 'yan bindiga a jihohin katsina da zamfara bai yi nasara ba sakamakon warware alkawuran da aka dinga samu daga bangaren 'yan bindigan dajin a wancan lokaci sai dai kuma da yake wannan ne karo na farko da aka yi sulhu a gwamnatance a jihar kaduna kuma an ce akwai hannun gwamnatin tarayya wasu na ganin akwai yiwuwar wannan sulhu ya sha bamban da irin sulhun da aka gani a baya isa lol ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To gaida na ikara jama'a kada manta sashi hausa ne na muryar Amurka ake tare da shi a nan Washington DC ana kuma iya ziyartar shafukanmu na intanet da sauran wato kafofin sada zumunta a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ga kuma shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu raro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan adam a yau ma shirin na musamman ne kan bitar batutuwan da muka kawo muku a shekarar ta gabata ku biyo mu cikin shirin sunana sarfila hashim gumel Masu sauraro barkanmu da shiga sabuwar shekarar 2025 da fatan mun shigo a sa'a. A ci gaba da kamu ku wasu daga cikin shirye-shiryen da shirin ciki da gaskiya kamu ku a shekarar da muka yi ban kwana da ita. Mun shiga lere a yankin tafawa balewa da ke jihar Bauchi, inda makiyaya suka zargi sarkin garin Jamilu Aliyu Bawa da azabtar da su har ma da batar da ɗaya daga cikinsu, wanda tija mai shekaru saba'in Ahmad Isa. Ƙanin wanda ya ɓacin ɓat Hashim Isa ya faɗi takaicinsu da suke ciki. Tun da suka tafi da shi har yau ina zargin wanda ya sa aka kama shi ne sarkin lere na yanzu Jamilu kenan. Dalili na kuwa a nan shi ne akwai wani lokacin da shi sarkin leren shi jamilu ya kira shi har fadarsa kan cewa yana tafatattakansa ya kutuntuma shi a cikin fada wanda shi shekaransa wajen saba'in da bakwai ya kutuntuma shi ya ce dai ci kutuman ubansa har ya kasance a ranan ya sa aka kai shi ta faɓalya aka je aka kulle shi yan sanda na tafaɓale suka kira shaman mete allah na lere wanda muna kiran shi baba suka kira suka ce ga wani dottijo a nan wanda aka kama mun kama shi mun zo da shi a nan amma sarki lere ne ya samu kuma mun bincike shi ba mu ga abin da ya yi ba Sarki Jamilu Bawa ya ce ya miƙa wuya ga duk abin da bincike ya gano. Kamar yadda kuma kullum nake faɗa ni a ƙasana mm. cewa duk ran da wani zargi ya bayyana a kaina ina roƙon al'umman ƙasana su ba mu hukuma goyon baya a yi kyakkyawan bincike a kaina. Don same ni da laifi kuma al'umma su kwantar da hankalinsu a bar doka ta aikinta saboda ko da bayan ba ni a matsayin sarki. in Allah ya kawo wani sarki to abin da na yi da kuma abin da aka mun zai zama mishi izina shi zai zama mutumin kirki saboda duk rashin hukunci ne yasa muka samu kan ma'alin da muke ciki yan uwan shi suna zargin ni ne na sa aka kama shi to tun daga nan ban sake bibiyan hidiman ba tun da ni ma na zama abin zargi kuma tun daga wannan lokaci na zaman jira ranar da a hukumance da a kira ne a tuhume ne akan haka ni kuma watakila in gabatar da abin da na sani gwargwadon hali abin da ban sani ba kuma ce ban sani ba. haka kuma shirin ciki da gaskiya ya duba yadda wasu dillalan filaye a yankin karamar hukumar ƙara da ke jihar nasarawa dab da abuja ke zamba cikin aminci wajen sayar da filaye ga mutane fiye da mutum ɗaya da hakan ke janyo asara har da zuwa ofishin 'yan sanda ko gurfana gaban alkali buhari nusa kumurya na unguwar maraba na daga waɗanda tsautsayi ya ritsa da su daga wanda suke matukar girmamawa a baya a matsayin malami mai yin addu'a. Irin karin maganar nan da Hausawa suke cewa an lallaba kura da fatar akuya ne saboda akwai wani bawan allah a nan anguwan sabon gari maraba wanda ake ce masa umar garba adhama wadda a da dai kan ina ganin kimansa da mutuncinsa kwarai da gaske sosai sakamakon zuwa wurin abokina shi yasa ni ma har na biyu masu ma muke irin wannan gaisuwa ta harka arziki ina ganin sa mutumin kirki to shi wannan aminin nawa alhaji idris dan gwamulo so sai sakamakon irin shidimar da yake wa shi umar garba adahama Uh, sai ya yi masa alkawarin cewa zai ba shi guri umar adahama suna dan harkar filaye to da aka yi haka sai ya ce to amma ya kawo dubu ɗari ku daman muna da labarin cewa a nan garin na maraba akwai mutanen da suka yi kaurin suna irin wannan suna zuwa su samu filayen mutane su yanka su siyar in kai magana kuma sun samo area boys hallaka ka wannan ba abu ne da zai haifar wa ƙasa ɗa mai ido ba ita gwamnati dai uwa ce ga kowa ina so su zo su tsananta bincike akan waɗannan mutane Za mu rufe da korafin Dr. Idris Musawa da ke koyarwa a makarantar fasahar man fetur da ke ifin jihar Delta. Wanda ya shigo shirin ciki da gaskiya yana korafin yadda yake ganin an yi kulle-kulle da raba shi da filayensa biyu da ke bypass Zaria, jihar Kaduna. Duk da yana da dukkan takardun saye da mallakar filayen. Dr. Musawa ya yi zargin wasu na amfani da wani jami'in karamar hukuma Ahmed Mamu, wanda shi ma mai unguwa ne na aska da ma wasu mahukunta na masarauta a yankin don raba shi da filayen ta hanyar zamba cikin aminci. Ina tattaunawa da mutane kuma su wanda na sayi filin a wurinsu su ma na tuntuɓe su da na ɗauka duk wani abu ne wanda za a iya warware shi da har mun zauna gaban ne martaba amma suka yi mishi ƙarya cewa wai local government ta rubuta musu cewa ba ba filin ta bane wanda ƙarya ne ƙarya sarkin kudi ya yi kuma mai martaba saboda bai nuna mishi takardar Mai martaba sarkin zazzau gaba ɗaya? Eh mun zauna su uku a wurin mai martaba sarkin zazzau. Amma ah, Idris maimakon zan ba da shawara ka ce sarkin kudu ya yi magana da ba gaskiya ba ka ce da sarkin kudu da ya faɗi magana da kai baka amince da ita ba. Eh haka ne ban amince da ita ba to amma ka san irin sha'ani na sarauta mu eh, ba mu san ya suke tafiyar da abubuwansu ba. Ya ce loka gama sun rubuta sun rubuta loka gama loka gama sun ce ba wurin su ne sannan kuma waɗanda na dan na rubuta petition ne ma mai martaba sarkin zazzafi ma ma'aikacin karamar hukumar da aka ambata a wannan takaddama shine Ahmed Mamu wanda shi ma mun tuntube shi domin jin nasa bahasin abin da ke faruwa shine ni na kasance jami'in eh, ma'aikatan ayyuka na karamar hukumar zari a da to kai ritaya yanzu yau a ba ta ba da lokacin da aka fara maganin ina zaria amon transfer zan koma kobo local government kenan sai eh, hakin birni ya kira ni da ni ina ina mai anguwa a barin a zaria kuma ya eh, kai kanka mai anguwa ne yawwa da ya kira ni sai ke ce min ga wani takarda wani ya zo mishi da korafi da gima da wani sarkin anguwan bisa sai na ga shi Idris da shi da wani abokin shi Bashari. Bashari shi ne ajimi sai mi umar kada allocation da certificate a haɗe. Da wannan allocation da ke ciki sai naga allocation sunan daban, certificate kuma suna daban. Sai na ce to kai na ce ran kai da to zan je duba. Saboda a can lokaci ana cikin maganin da aka mun na ce maka yana aiki lokacin a Zaria. Hmm. Na je na samu akwai shi zo wannan wuri layout ne da gwamnati. An raba shi 1979 zuwa 81 82 83 da ɗauko wannan lokacin wannan layout an raba shi da siga guda uku ne a lokacin goma layout ana yin shi za a baka shi paper akwai register book da aka yi na register duk wanda ke da fili a wajen za ga da sunan shi da numban shi da sunan plotin numban da aka bashi da akwai numban certificate ɗin shi da sign ɗin shi ma da ya karba a wancan lokaci kana ji na ko Kana ji sosai malam yawa na duba wannan allocation tashin farko abin na kan yi an zo da irin wannan magana mukan duba allocation a register ne da ganin me wani mataki ka dauka malam mamu kan abin yawa abin da dauka shi ne ai ya kaji tambayar da yawan hakimi ga dole ba shi amsa abin da na gani na duba register ban ga sunan ba amdan nan ba tunda certificate na zo da shi daban allocation daban sai an canza suna allocation sai an baka allocation za ka samu certificate to da na duba shi allocation din ban ga sunan shari'a sai ni ɗauki kima certificate din don mu shi allocation sai ɗauki certificate din duba kuma duka rijista buku babu sunan shi a ciki sai na faɗa ma hakimi hakimi sai ce ah to in ko za ka iya mutum sai to nan sai ɗin je zan wajen kafin ma in ce wani abu kafin ce mm. ya ɗauke ni muka je waje wajen na je na gani sai na ga yana karkashin dukkan da shi yake dauke da shi na zariyar yana dauke da bypass road bypass road din nan kuma yana can gaba shi inda yaje ke maganan filin shi zariyar road kuma karshen irin haraba na reserve na dutse na dutse reserve na dutse kamance hmm. cikin magana sai ce to wannan abu wani kai abin da ke faruwa ne ban ga sunan shi ba amma ga abin da na gani ma inda ma yake magana a plan din yake magana inda ya ba nan wurin ya ba amma sai ce shawara. Shawarar da mamu ya bayar ita ce a raba filayen gida biyu domin mutanen da ke da kaddama kowa ya ɗauki guda don a zauna lafiya. Matakin da daga baya, Dr. Musa ya ce san bai amince da shi ba. masu sauraro ƙarshen bitar shirye-shiryenmu na musamman na shekarar 2024 da ta gabata kenan. tare da fatan ci gaba da kawo muku wasu sabbin shirye-shirye a wannan sabuwar shekara ta shekara ashirin da biyar. sai a kasance da shirin ciki da gaskiya a kowane shirin safiyar ranar litinin ko kuma azir shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com za a samu shirin karkashin shirye-shirye godiya ta musamman ga nasiru adamele kaya da dukkan wakilan sashen hausa da ke taimaka don ganin nasarar wannan shiri. daga nan birnin washington dc nisar filhashin gumel ke cewa mu kasance lafiya To a gaida dan mutan gumel da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice Malam Iro. To a takaicen murtala zuwa jiya lahadi alamomi na nuna cewa cikin 'yan kwanaki masu zuwa ana iya cimma tsagaita wuta a yakin Isra'ila da mayakan Hamas da ke Gaza ciki har da sakin sauran mutanen da mayakan ke rike da su bayan shafi lokaci mai tsawo ana rashin nasarar yin hakan. ministocin harkokin waje na kasashe mambobin kungiyar tarayyar turai eu za su gana a ƙarshen watan janairun nan don tattaunawa kan batun ɗage takunkuma kan siriya a cewar babban jami'in aiwatar da manufofin kungiyar ta eu jiya lahadi a riyadh a gabanin taron jami'an diplomasiyya na gabar ta tsakiya da yammacin duniya da kuma sabon ministan harkokin wajen siriya To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi karfe takwas na safe agogon Najeriya za ku ji maimacin wannan shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawe da ya tsara sautin shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Tayyip Zubair. Murtala Faruk Sanyi na ne ke muku fatan alkhairi ma'assalam.